لو وصل أدر من قد دام في دين النبي المرتقى أمنه في نسبة الدنيا وأخرى قد كفى منه قدمنا منه قدمنا لعز تات ذل قد صفى أصبحت منصورة رايات دين المصطفى منه واستردت جهادا اضطرد جهادا من إلى الإلهاد هاد شعنه إعطاء من أدناه من نعمائه أزم الآلاء في البلدان من أقياله دأبه إهلاك من قد كان في أعدائه شعنه إصاد من والاه من, من آلائه واقتدى شانه في الإجلال والأسفاد فان ينصر المظلوم والمغتور يدني ظلمه يهلك الآصال والشدآن يبدي بأسه يهدم الأوطان والجبار يدني ملكه يعيد الأطوار يرئد الأطوار بالإمآل حتى أنه لو رأت ما اعتدت من حول ذي الإيمان عاد أجر لا لا يا تبت من قد دام دوا لي تبت في دين النبي أتكن الدين النبي ليس المكتفى شيني أبو كويس amnuhu amincinsa ya tabbata ko hmm. min shiddatin duniya daga tsananin duniya ko ukura da kuma lahira kadikafa ya isa da duk wanda ya ba addinin manzan Allah hmm. minhu daga riko da addinin annabi ne kadimna muka daɗe da izin ga wata irin izza ta hata zillin ƙarƙashin wata inuwa ƙaddafa wacce inuwa ke yi راية دين المصطفى الدين النبي زادي وتراية دين المصطفى تنسيكم الدين النبي زادي أصبحت كاوى دليل صورة أبن تيمكا توبة وان دليل الدين لبسي ورايات الدين المصطفى تنسيكم الدين النبي زادي أصبحت كاوى دليل منصورة أبن تيمكا منه daga annabi ne wastarada ya halakar jihadan saboda jihadi man duk wanda hada ya karkata ilil ilhadi zuwa ga ilhadi sha'anuhu sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita'u shine bayar da man adnahu duk wanda ya kusance shi min nu'ama'ihi daga cikin nu'umomin sa amma ma annabi ya gami al'ala to amma al'ala ni'imomin annabi sun gama bil buldana a cikin garuruwa min asralihi daga yan makoyansa kasan dan makoyansa kananan sarakuna da abuhu dabi'ar annabi shine ihlaku halakar da man kada kana duk wanda ya kasance fi a adaihi a cikin matsayinsa to sha'anuhu sha'anin annabi shine isfadu ba da kyauta man wala ga duk wanda ya jibince shi min ala'i daga cikin ni'imomin ni'imominsa haka isfaru na farko din ne kyauta ne mubtada shani makin annabi ya waye gari fa yana daure fil ibilal a cikin kukumi wal asfali da kuma ainihin wato mararraka wa akari na mukarrani na fil asfali ko kuwa mazluma annabi yana taimakon wanda aka zalunce shi wal mautura da wanda aka daure shi aka kwace masa wani abu yajli annabi yana yaye zulmahu zalunci da aka masa Yuhuliku annabi yana halakar da al ko yuhliku asada ko annabi yana halakar da shugabannin kafirai wasu da kuma duk wani wanda yake sadauki ne yubdi annabi yana bayyana masa da ba a sahu tsananin yakin ka yubdi mu annabi yana halakar da al'autana gumaka waljabbar duk wani sarki dan kama ya kuma ni, annabi yana dan kusar da mulka ko mulkin ko kuma ka fiye kudimul autan annabi yana sa gumaka wal shi kuma Allah al jabbar yusni yana godiya yana yabon mulka ko mulkin shi annabi dan ya karya ba akan eh ta dawo ko sabon bamban An jira da Allah ka gani yurhidu hmm. annabi yana tsoratar da al'adwa da manyan duwatsu manyan kafare kamar duwatsu hmm. a tsofu fasara kullum turkin ka tsaudin abin hmm, ka aga a tsau shi ne dutse babba bil i'ad da narko na azaba hatta hakkai sa ce annahu lalle fa shi annabi laura asu a da adawa za ta ga annabi can ƙarshe ma'atadar da ba za ta wuce gona da ilimin hauri saboda tsoron zilfi adi abucin kyacewa da azaba kokuwa minhu daga annabi ne ta minhu daga karantarwa annabi ne ta shirifin ɗaukaka ya tabbata da dinin mustafa ga addinin annabin zafi alwattahi wanda yake mabayyani a ya ɗaukaka minhu daga addinin annabi ne tadmirun halakarwa ya tabbata lilkufuri kafiri ga kafirkin kafiri al mai zalunci fal wanda ya rauni minhu daga annabi ne ihlakun halakan wannan ya tabbata lil asnami ga gumaka sal annabi yayi kimbi ala sawuta akan dagotocin su minhu daga annabi ne ko fi nadil aadi a cikin wajen zaman nan na makiya wata tuna fi nadi kumul munkar tariqul awdal afku wannan na tsorace tsorace kala min kuma wajilu mm. ja ya dinga kai kuma yana yau mm. malamin ba su da wani abu muzra a kuncin sallah annabi ya firgitar da su min a aujali saboda tsananin tsorace tsorace ja wanda ya kiyawo tsakanin su munjidun annabi mai taimako ne ko munjidun madaukaki ne duka haɗari mm. munjidun rafi'un munjidun mudinu قد كان النبي يا كسنسي في يوم اللقاء رانن da makiya wal wa'adi da kuma halkawari idan an yi da shi saf ya tsarkaka sajidun annabi mai sujjada na fi lailin a cikin dare ko hmm. wani tsara hakika annabi ya zamantu wal autar dukkan bukatu na mutane kaf ya riga ya kame su hmm. ko kuwa hmm. don haka jam'i ne na watar falon makara minha wataran al'auta hmm. sa'imun annabi mai azumi ne fi yau mihi a cikin wuninsa fi saifi a cikin zafi wal a'ada makiya kuma kafu ya riga ya kame su muqsitun annabi mai adalci ne a zaha wanda ya zawaye gari wa minhu daga wajen annabi ne man insafi mashayin nan nan adalci safu ya tsarkaka hmm. tsahirin annabi mai rinjaye ne amsa wanda ya zamo ko ha ya halakar alal a'da'i akan makiya bil ijhafi da kisa sada annabi yayi shugabanci wal islam alhani musulunci fina a cikin mu sabitu yana mai tabbatuwa yana mai tabbatuwa wa huwa qa'imun alhali yana mai tsayuwa kada adal a'da'u haqiqa makiya sun yi gaba minhu daga annabi sai ga su fi su mutun suna cikin shurun na'imu kenan huwa ɗin shuru na mai bacci salim na haƙiƙa mun kubuta yawmana a wunin mu fi launi mar'in a cikin zargin wani mutum ko hmm. fi launi mar'in a cikin zargin wani mutum la'imu huwa la'imu kenan inda hmm. inda sifa ne na wancan sai dai zaman to la'imu. Hmm. ko kuwa sala annabi yayi shugabanci wal hussadu masu yin hassada minhu daga gare shi shi annabi fin hidaɗin suna cikin saukar daraja da'imin kuwa da'imin shi kuma annabi ko shi na cikin ɗaukaka inna uliyahu lallai ɗaukakar annabi sa ta ainihin wato yanke lahon da su kafare kazza a za'i kamar iska ko ashko kazza a za'i kamar iska <clears throat> mai tsananin kaɗawa kazza a za'i kamar iska النساء في tsananin ainihin wasu bugawa haka ta yanke sai لم يزل يطيع أكيدا حاجرا من زاره لم يغلق لم يزل يغلق عدوا قاتلا من قد جاره هكذا مدعه يضاهم أخياره لم يزل يؤتي لعاف ناره أو طاره أثر التقديم والتأخير في الإسعاف عاف ساتر المضطر وال ساتر المضطر والمسكين أطهام تبيب موصولا للأمر المقصود أمسى منتعل جوده الآتي في محال زرع يومئذ صوب أقطار السمع ولم تكن ما ضر إن ما ضر إذ للورى توكاف دادي كفه الوكاف كاف دم على حكم الإداء وفري لحد قد وقع نلت ما قد رمت من أعطاء ربي ما قطع دم على إعراض كبر في معال قد دم على رقم الإداء وارتج وارتج وارتد بعود العيد في دولة الجراء فيها أدوم الإيطاف طاف لن يزل النبي yana bayar da akidan da tafiyar dukiya man ga wanda zara ziyarci annabi hajjarin inda na halarci kuwa lam annabi bai bushe yana halakar da aduwar da kadi jarahu ya zalunci annabi da yana mai banna maki haka za haka nan muddahu masu yaban annabi yutihu yana ba su akhyarahu zababban dukiyarsa lam zal annabi bi bushe ba yuti yana bayar da awsarahu bukatunsa na ne na rafu wutan nan na garan bakinsa da afin ga wanda ya nema wal'afi na annin ya kai da manyan mamala afuna kaga al'afuna su ne masu nema hmm. asarar ta kadima annabi ya zaɓi gabatar da sallar isha'i idan mutane sun taru hmm. wata akhira da kuma gabatin jinkirin sallar isha'i idan mutane ba su taru ba hmm. sannan annabi ya yi ƙoƙari fil asafi a wajen ainihin wato agazawa da taimaka yasa za ka ga an bada ana sa ko? to kuwa satiru annabi mai suturci almutsar wanda ya shiga cikin lalura ne wal miskini da kuma miskinin da abaha ya zama nutu ya waye gari mun taɗe ko ya yi wa shi ya je nan a kore shi ya je nan a kore shi annabi sai rafa mai asiri hmm. annabi makoma ne lil armuji ga mara mata al maksuri wanda ya karye saboda rashin arziki amsa wanda ya zamanto multa'i yana neman majingina ko kuwa to juhuduhu kyautar annabi ko al'ati mai zuwa ne ko da yaushe fi imhali a cikin farin nan na zargin rashin shuka yau maɗi a wunin da mutum ya shiga bukata suhubu a tsakarin sama suhubu girar nan na a tsakarin sama sasannin sama laulan take da a ce ba ta zubar da ruwa ba ma matar ba zai cutar ba saboda yayin da ya zama lilwara ga su talakai suna da taukafu girgije na gadi mai sammako na kafihi tafin annabi kafa ya ishe su alwakafi mai yawan zubar da ruwa ma. nuna hmm. kokwa ta hmm. gane gurin kokwa hmm. dum to haka ka dawwama ya rasulullah ala hasmi ida akan yanke makiya wa furah farin ciki da haddin ga babban rabo wanda kad wafa ya riga ya cika ibrahim wafa lilta ka samu ma qadarunta abinda ka nema min a afa'i rabbi daga kyautar ubangiji na wanda ma ka fa bai ba dum ka dawwama ya rasulullah ala iradi kibrin akan bijirewa girman kai fi mu'alim a cikin wata irin ɗaukaka wanda na fa wanda girman kai da ma ya riga ya kori din ai dum ka dawwama ala rajmil ida akan dirma da hancin makiya wa ka yi kauna bi audil lidi da dawo wannan na ainihin wato idi fi daulatul garra a cikin daular musulunci mai haske fiha wacce ake a cikin ta ne akwai aduwamu mafi dawaman al-iqafi tausasawa tsara wanda yake kai kogo ko kuwa kaga in ka lura za ka ga duka ba mu gama littafin nan ba sama da awa ɗaya in ya abin nan kayan yi ka ne? na mm. eh. ok